وقد خلقكم أطوارا alhali ya halicce ku mataki bayan mataki daga digon mani sannan gudan jini sannan kuma gudan tsoka